cewa tsohon firaministan Pakistan ya umarci magoya bayansa su gudanar da zanga-zangar lumana bayan yanke masa hukunci. Sannan kasar Saudiya ta sanar da aniyarta ta shigewa gaba wajen sulhunta kasashen Ukraine da Rasha. Daga Habasha kuwa sabon rikici ya kunno kai bayan watanni tara da kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru biyu ana gwabzawa a yankin Tigray. Yayin da al'ummar arewacin Najeriya suke buƙatar gwamnatoci su sulhu da masu garkuwa da mutane domin kawo ƙarshen matsalar tsaro gwamnan jihar kaduna ya bayyana matsayarsa game da batun. yadda da cewa yan ta'addan da suka zo suka kashe mara al'ummarmu mu ba suka bata dukiyar al'ummar suka hana al'ummar noma a cikin an zauna da su kuma ana wani sulhu da su To za ku ji ƙarin bayani a filinmu na gane muna hanya muna kuma tafi da amsoshin wasu daga cikin takardun da kuke aiko mana. To da farko ga labarun duniya kuna tare da Zulaiha Kibiya. Tsohon Firaministan Pakistan Imran Khan ya umarci magoya bayansa su gudanar da zanga-zangar lumana bayan yanke masa hukuncin zaman gidan kurkuku. a cikin sakon nasa mr khan ya kara da cewa yana fafutuka ne domin a gaba magoya bayansa su ji daɗi an kama shi a ranar asabar bayan kotu ta same shi da laifin rashin bayyana kudaden da ya samu ta hanyar sayar da kyaututtukan da ya samu a lokacin yana kan mulki mr khan ya ta zargin da aka yi masa yayin da ayarin lauyoyinsa suka ce za su ɗaukaka ƙara. we jama'iyyar the legal Kakakin jam'iyyar PTI ra'ub Hassan yake cewa muna neman babbar kotun Islamabad ta saurari korafinmu gobe Lahadi kuma ta dakatar da hukuncin nan take. Masana shari'a sun bayyana cewar idan alkalai ba su watsi ko kuma dakatar da hukuncin ba, tsohon firaministan Ministan ba zai sami damar fitowa takara ba har nan da shekaru biyar. Saudiya ta ce za ta shige gaba wajen tattaunawar sulhu da nufin samar da zaman lafiya a Ukraine. Kasashen Turai da China da India da kuma kasashe masu tasowa na daga cikin waɗanda za su halarci zaman sulhun a birnin Jadda. yake rahotanni sun bayyana cewar rasha ba za ta samu damar halarta ba shugaba zelensky ya ce yana fatan zaman zai haifar da ɗa mai ido a watanni masu zuwa idan aka yi la'akari da sharuɗan da ya bayar waɗanda suka hada da janye dakarun rasha da kuma mayarwa da ukraine wasu iyakokinta. moving forward uh, majalisa a Ukraine, Kira Rudik, take cewa domin ci gaba da juyawa Rasha baya. da karya tattalin arziki da karfin sojinta muna buƙatar ƙarin takunkumai daga ƙasashe takunkumin da ƙasashen yamma suka ƙaƙaba mata ba su tasirin komai ba sabon yunkurin na zuwa ne yayin da jami'an ƙasashen biyu suka ce babu alamun nasara a tattaunawar sulhun gaba da gaba tsakanin ukraine da kuma ƙasar ta rasha Rahotanni daga Isra'ila sun ce wani mutum ɗaya ya samu muggan raunuka sakamakon abin da suka kira harin ta'addanci a birnin Tel Aviv. Rundunar 'yan sandan ta ce ɗan bindigar da ake zargi da kai harin ya samu raunuka har an kai shi asibiti. Sabon rikici ya balle kwanaki biyu bayan an kashe wasu matasa Falasɗinawa a gabar yamma a ranar Juma'a. both sides threw rocks and the Israelis opened fire at the Palestinians. Wakiliyar BBC ta ce dukkan bangarorin sun jefa duwatsu. Isra'ilawa sun bude wuta akan Falastinawa kamar yadda sojoji suka ce. Mutane da dama sun jikkata kafin jami'an tsaron Isra'ila su kawo ɗauki. An kama wasu mutane biyu da ake zargi da kashe wani Bafalastine ɗan shekaru goma sha tara. wanda aka harbi a yayin da wasu 'yan Isra'ila suka kai hari a wani ƙauyen Falasɗinawa. To kuna sauraron labarun duniyar daga sashen Hausa na BBC. Gwamnatin Habasha ta sanar da kama wasu mutane masu hannu a rikicin yankin Amhara bayan kaddamar da dokar ta ɓaci. an yi aron gama tsakanin dakarun gwamnatin tarayya da mayaka watanni tara bayan kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru biyu ana gwabzawa a yankin na tigray wanda ya janyo mayaka daga amhara an fara nuna wa juna yatsa a watan afrilu bayan gwamnati ta sanar da aniyarta ta rushe dakarun yanki a faɗin ƙasar ta habasha al'amarin da ya haifar da kace na ce daga kabilar amhara waɗanda suka ce matakin zai kaskantar da yankin su bayan shekaru goma sha ɗaya yana tserewa mahukunta yanzu haka dai jami'an tsaro sun yi nasarar kama guda daga cikin waɗanda ake nema ruwa a jallo a ƙasar italiya 'yan sanda sun ce an kama vincenzo laporta a ƙasar girka bayan an ɗauki hotonsa yayin da yake tsaka da bikin nasarar ƙungiyar kwallon ƙafa ta Napoli. Mr. Napoli dai yana da alaƙa da wata ƙungiyar masu aikata laifuka a birnin Naples. Tun da farko an yanke masa shekaru goma sha hudu a gidan yari sakamakon samunsa da laifin kaucewa biyan kuɗin haraji da kuma wato tafka damfara. To ƙarshen labarin duniyar kenan. rahotanni. 'Yan majalisar dattawan Najeriya sun ki amincewa da bukatar neman goyon bayan su da shugaba Bola Tinubu ya aika akan tura sojojin kasar zuwa jamhuriyar Nijar. domin tilasta wa sojojin kasar komawa kan tsarin mulki. Shugaba Tinubu ya nemi goyon bayan 'yan majalisar ne cikin wata wasiƙa da aiki musu a ranar Juma'a. inda ya bayyana musu matakan da ya dauka a matsayinsa na shugaban kungiyar ecowas ta raya tattalin arzikin afirka ta yamma ga awal janyau da karin bayani Majalisar Dattawan ta Najeriya ta yi watsi da bukatar ta shugaba Tinubu ne a zama na musamman da ta yi rana Asabar. Inda ta ce duk da ta yi Allah wadda da juyin mulkin sojoji a Nijar, amma ta yaba da kokarin ECOWAS na dawo da demokradiyya amma banda maganar amfani da karfin soja. 'Yan majalisar dattawan sun ce halin da Nijar ke ciki abu ne da ya kamata a fara tunaninsa, saboda abu ne na cikin gida. Maimakon amfani da ƙarfin soji, majalisar dattawan ta amince a ci gaba da yunkurin bin hanyoyin lalama a Nijar da nufin yin sulhu ta hanyar diflomasiyya, tare da bayar da shawarar sake tura wata babbar tawaga ta tsoffin shugabannin ƙasa na Najeriya. da suka ce ke da kima ga idon 'yan Nijar domin shiga tsakani da samar da maslaha. Ƙungiyar ECOWAS wadda jagoranta shine shugaba Bola Tinubu ta ba sojojin Najeriya wa'adin mako ɗaya ne su sauka su mayar da mulki ga shugaba Bazum da suka hambara a ranar 26 ga watan Yuli. Kuma ɗaukar matakin soji na daga cikin barazanar da aka yi wa shugabannin sojin na Nijar baya ga takunkumai ga ƙasar. Inda tuni gwamnatin Tinubu ta Najeriya ta ɗauki matakin kulle iyakokin Najeriya da Nijar da katse wutar lantarkin da ƙasa ke samu daga Najeriya da dakatar da hulɗar kasuwanci. Awal Ahmad Janyau BBC Hausa a Abuja, Najeriya. To madalla yanzu kuma Muhammad Annur sai gabatar da amsoshin takardunku. To sauraro barkamu da wannan lokaci. Za mu fara ne tambayar da muka samu daga Sulusu Bashir Manjibar daga jihar Kano. wanda yake son a yi masa bayani kan bambancin iskar gas da ake girki da ita wadda ake kira kukin gas ko LPG da kuma wadda ake kira LNG ya ce menene bambancin waɗannan da kuma wadda ake kira CNG wadda aka ce ana amfani da ita a wasu motoci amma kuma sai ga yanzu wasu na amfani da iskar gas ta girki a janareto da kuma wasu motocin ma. To domin jin amsar tambayarka na tuntuɓi injiniya Dr. Kailani Muhammad tsohon shugaba a matatar mai ta Kaduna kuma shugaban gamayar kungiyoyin goyon bayan jam'iyyar apc na farko lpg dai liquefied petroleum gas shi ne lpg lpg kuma da shi ake dafa abinci shi ne kuma ake daunawa na compressing ana matse shi sannan kuma a yi aiki da shi ya zama a cng din compressed natural gas ana amfani da shi wajen motoci ne an matse shi amma duk iri ɗaya ne akwai family nasu da ake kira butane na gas amma shi kuma wasu yanji kamar yadda ake sai da ana da filling stations irin na mai petrol haka ake yi bayan da ake sai da eh, lpg na dafa abinci a kamfanoni haka na Eh, shi cng yake ba kuma ya fi arha kuma ya fi tsafta very clean baya da hayaki families ɗinsu suna da yawa na gas gas iri iri iri to shi ake amfani da shi saboda low octane value nashi wani nufin low octane shi baya kamawa da wuta da wuri kamar LNG. allergy shi yana da high is inflammable shi sa ake amfani da wurin saboda yana da sauki wajen aiki kuma shi ba ba da hayaki kamar yadda ake cewa wato yana da tsafta ana amfani da shi ba hayaki ba kuma sannan yadda ake amfani da shi ana amfani da shi ne wajen su janareto da wajen su motoci za a cire kabureto din ne kamar mota ko wani injin da ake so a yi amfani da shi sai a sa na'ura wanda za a dinga amfani da shi kuma kaga silinda din sha na sa ne a boot din mota saboda duk inda ke da zafi ba a son ya je kusa da wannan gas din to saboda haka wasu kuma ma suna amfani da towel su sa ruwa a jiki su naɗe shi don ya dinga cooling down shi kuma liquefied gas shi ana amfani da shi ne a manyan manyan injinoni da kuma wajen hitin yana ba da zafi kamar kasashen turai inda ake da sanyi da yawa ana using nashi for hitting don a ake addu'a gidaje da sauransu kuma shi ya fi kamawa da wuta da wuri shi sa ba amfanin shi shi kuma wannan lpg ana matse shi ne yana amfani da shi a mota ko kuma injina su saboda haka bambancin su kenan wannan lpg din eh, liquefied petroleum gas ne shi wancan kuma liquefied natural gas da wannan kuma compressed natural gas amma wannan lpg yadda ake amfani da shi ana dafa abinci da shi kuma ake amfani da shi a motoci kuma yanzu a duniya motocin da ake yanzu an samu kusan 30 bisa 100 motocin da ake converting daga petrol zuwa cng To injiniya mai sauraron na son ya san cewa ko za a iya haɗawa babur wannan iskar gas ya rika aiki maimakon fetur kamar yadda ake haɗa wa motoci da kamar injin samar da lantarki wato janareto? Za a iya amfani da shi ta ɓangaren babur. Shi ma ya ce ɗin babur ɗin ne, amma ya zama da silada ɗin da za a sa gas ɗin yake yana baya ba wani abu. kuma ko'ina yanzu kamar inda na yi bayani duk duniya wajen talatin bisa ɗari na motoci yanzu a duniya an riga an mai da su na compressed eh, natural gas na cng to saboda haka ba ya wani abu kuma bai da hayaki kuma sai dai mutane su lura kuma lokaci za a sa wannan za a yi amfani da shi to kada sa shi inda yake da zafi wajen ko mutane ko injin ne ko kuma wajen babur ɗin saboda haka mutane dai su lura fargaban da suke ba wani abu kiyayewa ne kawai ya kamata yi sai kuma tambaya daga sabon yahaya lakwaja a jihar kogi wanda yake son sanin abin da ya sa wasu 'yan kwallon kafa ba sa son a basu riga ko jesi mai lamba goma sha uku domin jin amsar wannan tambaya taka na tuntubi salisu musa jegus mai sharhi kan wasanni dalilai da dama ke sanya 'yan wasa su ƙauracewa wata riga ba sai lallai riga ta mai lamba goma sha uku ba abubuwa na farko shine idan aka koma tarihi shine eh, lambar da take a harkar wasan kwallon kafa shine daga lamba daya zuwa lamba goma sha daya duk lokacin da baka cikin lamba goma sha daya zato 'yan wasa suke yi ba sa cikin tsarin kungiya saboda haka sai suke kin su samu ita wannan lambar da ta haura lamba goma sha ɗaya musamman sha biyu sha uku sha hudu sha biyar saboda adadin 'yan wasan da suke bugawa su ne guda goma sha ɗaya kamar yadda sauran wasanni za ka ga akwai adadin yawan mutanen da suke buga wasa to idan ya zamana cewa babu baka cikin daga ɗaya zuwa lamba goma sha ɗaya wannan damuwa tana sawa ka ji baka so kuma baka ra'ayin ka zama daga cikin waɗanda za su zama wancan kuma dole sai dai ka je benci a ka'idar wasan a wancan tunanin a wancan lokacin na baya shekaru kamar dubu ɗaya ko ɗari da ɗari takwas ko ɗari tara da suka gabata idan baka cikin daga ɗaya zuwa goma sha ɗaya to tabbas baka cikin ƙungiyar da za ta iya bugawa na farko wato kana kwanta jiran ko ta kwana kenan shi kuma mai jiran ko ta kwana ba shi da tabbacin cewa ya shiga cikin ƙwallon ƙafa a koda yaushe a irin wancan lokacin abu na biyu shine ita lamba idan ta haura lamba goma sha ɗaya 'yan wasa ba sa iya jin daɗi saboda lambobin da suka fice da yawa ake suke da tasiri su ne lambobi da suke tsakanin lamba ɗaya zuwa lamba goma sha ɗaya ga misali lamba goma pele maradona eusebio da sauran manya-manyan 'yan wasa da suka fice a duniya ita suke sakawa ko a yanzu waɗanda suka fice irin su messi irin su uh, waɗanda za ka gansu su moderate suwaye eh, lamba goma suke saka saboda haka lamba goma ta shahara ta yi fice ta yi suna ta kai karanta ya kai tsikon da 'yan wasa da an ganta ana iya gane cewa wannan shahararre ne ko kuma fitaccen dan wasa ne eh, kamar yanzu ka kalli irin lamba biyar wanda zidane yake alfahari da ita kuma mutanen da suka raine zidane ko kuma zidane ya kafa tarihi a wajensu kamar real madrid suka yi alfahari da ita riga ce da duk wanda aka bawa lamba biyar misali yanzu bellingham ya shiga shi aka ba lamba biyar to tsammanin abin da ake shine ya yi abubuwa kwatankwacin yadda zina da zidan ya yi kuma iba tarihi ikafa tarihi da ita wannan rigar lamba biyar sannan abu na uku shine camfi ne yake sawa watakila a tarihin harkokin wasan kwallon kafa akwai wani abu da ya faru da irin riguna da suke shafar lambobin da zaka ga wasu sun kaurace musu ba sa san musamman kuma a kungiyar da wani abu ya faru ga mai riga irin wannan lambar to da salisu musa jegus masu sauraro ƙarshen filin kenan a wannan karan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 To a farkon shirin kun ji yadda sabon rikici ya kunno kai a Habasha bayan watanni tara da kawo ƙarshen yaƙi a yankin Tigray. Yanzu kuma sai filinmu na gane muna hanya. Gwamnatin jihar Kaduna ta nana ta ƙudurinta na ganin an kawo ƙarshen ƙalubalen tsaro a faɗin jihar. jihar kaduna dai na daga cikin jihohin arewacin najeriya da ke fama da matsalolin tsaro da suka hada da hare-haren 'yan buga wato 'yan bindiga da satar mutane domin neman kuɗin fansa lamarin da ke haddasa asarar rayuka da dukiyoyi a filinmu na gani muna hanya na wannan mako yusuf tijjani ya tattauna da gwamnan jihar sanata ubasani kuma ya fara ne da bayyana matakan da ya fara ɗauka tun bayan da aka rantsar da shi a matsayin gwamna a jihar a cikin abubuwa guda bakwai da muka sa gaba za mu yi a wannan gwamnati na farko shine maganar tsaro rayuka al'umma da kuma dukiyoyinsu shi yasa na tashi na je na ga shugaban sojoji ga baki da na ƙasa wanda kuma da yardan allah shi janar christopher umar kamar da kasa da mutum ne dan jihar kaduna ah, na zauna da shi kuma muka tattauna shi muka mahawara kuma da yardan allah na samu cikakken gombe a gare shi saboda in ka kula akwai kokarin da ake a birnin gwari da kuma giwa da wasu wurare da kuma abin da shafi zan kaduna wanda ya shafi zangon kantafi safi wuraren kaura jama'a da dai sauran lokal gwamnati duk akwai matsaloli na 'yan ta'adda bayan na gama da shi na gina samu shugaban sojojin sama na ƙasa baki daya shi ma na tattauna da shi kuma da idan allah sai kasance shi mutumin wanda kusan duk rayuwar shi ba a kaduna ya yi ya san wannan matsaloli makatar shi yadda za a yi domin in taimaka musu in ba su haɗin ka domin a ci gaba da ganin ya za a yi a yi maganin 'yan ta'addan da suke wuraren birnin gwari da ya zuwa giwa da kuma wuraren sauran kaduna wato wa'annan 'yan ta'adda da kake gani mun san mu gwamnoni wajibi ne mu haɗa kai da sojojin sama da sojojin ƙasa kuma na ziyarci shi kanshi shugaban sojoji shi na ƙasa wato tofik labaja wanda kafin yanzu zama wannan a bashi wannan mukami shi ne goc na kaduna kuma a wannan lokaci ya san matsalolin nan kuma yanzu shi ne aka bashi chief army staff wato shugaban sojoji a na ƙasa baki domin tattauna da su kuma da dan allah duk abin da suke yi a jihar kaduna sun ba na haɗin kan cewa za su haɗa kai da gwamnati mu ga cewa an yi magani 'yan ta'adda domin al'ummar mu manoma waɗanda ba su samu noma ba shekaru shekaru su koma gona saboda rashin tsaro shi ya hana noma kuma al'ummar mu da ake sace su yan kasuwa da kuma masu zaman kansu da kowa da duk muna su muka cewa Allah yadda mun yi maganin rashin tsoro a jihar Kaduna. To ina aka kwana ne kan batun haɗaka da ake yi tsakanin gwamnonin yankin Arewa maso yamma akan shawo kan wannan matsalar tsaro yanzu wani matsayi ake. ina tattauna da gwamnonin jihar Katsina da Zamfara da Niger da mun tattauna kuma mun samu tsaya guda ɗaya. Kamar da ka sani ni mutum ne wanda ban yarda da cewa 'yan ta'adda da suka je suka kashe mara al'umma mu ba suka bata dukiyar al'ummarmu suka hana al'ummar mu noma a ce yau an zauna da su kuma ana wani sulhu da su abin da na sani a nan shine wajibi ne mai amfani da sojojin nan kuma idan akwai abin da ya kamata mu shine mu ja ra'ayin al'ummarmu bayan mun ba su wannan tsaro sannan mu ga me za mu yi domin a samu haɗin kan sarakuna da shugaban addini domin su samu zama hakan muka tattauna da wayannan su gwamnoninmu ganin na lissafa su ko kuma guda ɗaya ke nan central wato gwamnan niger so kaga in ka duba sai ka cewa haɗin kan ya zama wajibi domin ko da mun kore 'yan ta'addan da a jihar kaduna za su faɗa a jihar zamfara ne ko su fada jihar katsina ko su fada jihar niger in kuma an koro su a nan za kaduna to wannan haɗin kan yana da fa'ida kuma mun tattauna da su kuma allah ya nan da sati kaɗan zamu zo jihar kaduna a yi wannan mintin nan. tun bayan da gwamnatin tarayya ta janye tallafin man fetur an ga yadda talakawa musamman masu karamin karfi ke fama da wahalhalun rayuwa kuma gwamnatin ma ta ce za ta fito da wani tsari na samar da kuɗaɗe dubu takwas takwas da za a rabawa waɗanda suke fama da tsananin talauci ko da yake gwamnatin ta ce ana sake nazari kan batun. Ah, binciken da muka yi da ita kanta babban banki na duniya gaba ɗaya wato world bank abin da muka gani shine kashi saba'in da biyar cikin ɗari na al'ummarmu na arewa maso yamma ba su da asusun ajiya wato ba su da bank account idan kuma mutum bai da asusun ajiya a banki ta yaya ne tallafin nan zai same shi na ɗaya kenan na biyu shine gwamnatoci jihohi da kuma na tarayya su miƙa ƙarfin su wurin ganin cewa a arewacin najeriya wato mutane da ke cikin ƙauyuka wato karkara a ga cewa an buɗe musu asusun ajiya shi yasa kullum aka yi maganar tallafi a ƙasar najeriya za ka cewa kashi saba'in cikin ɗari yana zuwa kudu ne yanzu arewa kuma yanzu aka ce za a kai wannan kuɗi da ake magana sama da wurin miliyan ɗari takwas na dala da ake so a karɓa a babban bankin duniya domin a ba su karfi to ina tabbatar maka cewa aka tafi haka da ake yi nan yanzu na talakan arewa ba zai samu ko da kashi goma cikin wannan kuɗi ba domin kuɗi ne wanda ba za ka same shi ba su kana da asusun ajiya mu a jihar kaduna abin da nake so in fara za mu shiga mu nan na jihar kaduna mu sa kuɗin gwamnatin jihar kaduna mu tabbatar da cewa talakan mu da ke karkara mun kokarin cewa mun buɗe musu asusun ajiya a bankuna don yanzu komai ya canza salo ko babu banki yanzu a wannan ƙaramin hukuma akwai yadda za ka yi ka buɗe ma mutum asusun ajiya a yadda hannu ake cikin zina kuma in allah yadda za mu yi kokari mu ga cewa mu a jihar kaduna mun sa mu na gwamnati domin wannan shi ne kaɗai za ka yi ƙoƙari ka gaci sun shiga harkan tattali arzikin ƙasa su masu amfani da shi wannan bashi da ake magana an karɓi ya karɓe shi a bankin duniya gwamnati ta ta karɓi wannan bashin amma alhamdulillah shi kanshi shugaban ƙasar najeriya wato Asoji bola ahmed tinubu mun tura da shi kuma ya da magana na cewa wannan kuɗaɗe in aka ce za a ba da su za a ba mutanen da bai kamata su samu kuɗin ba ne don talakan da ake magana talaka sosai sai fa an fito an talafa mishi ya buɗe su a ɗaya kenan na biyu abin da muka yanke hukunci a kan shi a yanzu haka dinnan shi ne an ce a duba albashin ma'aikata ya za a yi domin su ma a ga ko za a tallafa musu ne ko za a ɗan kara musu albashi ne da sauransu amma kar ka manta abin da ni na faɗi a wannan taro da muka yi na gwamnoni shine a kowane jiha da ke ƙasar nan bayan masu aikin gwamnati akwai manoma na cikar amanta da su domin su ma kasuwan da ma'aikatan gwamnati suke zuwa su ma kasuwan suke zuwa suke sayan shi bane motocin da za su shiga na haya su ma suna biyan kuɗin haya kuɗin kayan abinci ne duk shi ne ya karu saboda haka dole kar manta da manoma ka amanta da 'yan kasuwa kar manta da masu trading wato masu sai da siyarwa kowa shi ma ya shiga cikin wannan hali da ake magana. mu duba batun a kiwon lafiya a kwanan nan ne aka samu bular annobar cutar mashaku a wasu sassa na jihar kaduna shin wani tsarin gwamnatin jihar kaduna ne ta yi domin hana yaɗuwar wannan cuta a sauran sassan jihar kamar yadda ka sani muna jin wannan abu da a gwamnati kira ma'aikatan kiwon lafiya na jihar kaduna tun lokacin aka ɗauki matakai masu ƙarfi an ɗauki wannan samfur an je ma'aikatan eh, asibiti an je lab kenan an duba an ga shin menene abin ma da ya kawo wannan cuta domin a yi tabbatar waɗansu ma ba su kamu da wannan cuta ba to yanzu mun ɗauki wannan samfur ɗin kuma har da su canzin nan mun aika da ma'aikatan kiwon lafiya na jihar kano sun bazama waɗanda suka samu rashin lafiyar nan ana duba su amma bayan duba sun da za a yi dole kuma a ga menene ya kawo cutar domin a dakatar da ita shi ne zuwa yanzu gwamnati tana da wani kiyasi na adadin waɗanda suka samu rasu ƙananan yara da suka rasu a to ai ba zai iya zama ana ce maka ga yawan abin nan domin amma kamar da na sani wannan al'amari tun da ya bullo mun fara samun rigakafin shi kuma bai yi nisa ba saboda ma'aikatanmu kwararru ne kuma ita matamatar gwamnan jihar kaduna shekara sama da arba'in abin da take kenan wannan duba salon shugabancinka akwai da suke zato wasu al'ummar jihar kaduna da ke cewa sun zaci da zarar ka kama aiki za a ga ana ayyuka ga dangada hmm. har wasu ma suna cewa gwamnatin obasani tana jin kafa hmm. wato gusulu hmm. ko ka ji wannan a to ai tunda waɗansu ba su san harkar gwamnati ba Ba ka abu ba tunani baka abu don siyasa a jihar kudu muna da kalamar kuma guda 23 ba zan ba zama in je fara aiki a zare ba ban je na aiki a kaura ba ba zan ba zama in je fara aiki a lera ba ban je na aiki a ikara ba to kowane kalamar hukuma yanzu na yi tsari na ga menene za a yi musu kamar da na ga maka cewa in ba wani mun kokari ba ne mun tabbatar cewa karkara al'umma sun zauna sun yi sana'a an ba su tsaro an ba su kiwon lafiya an musu hanyoyi wanda za su shiga gona su fito ba tare da matsala ba to ba yadda za a yi a samu ci gaba al'umma saboda haka za mu dage da dan Allah shi zaka ga na maka maganar tsaro tsaro din nan fa in ba shi ba za a noma ba ba za a kasuwanci ba so duk wanda mun sa a gaba kuma in Allah da dan Allah mun ba zama shi ne a gaban mu amma mutum wasu 'yan jam'iyyar apc ne na cewa a naɗe-naɗen da aka yi kawo yanzu su kamar an manta da su a to ai da ke cewa sun tura mota ta bade ta ai duk duniya gaba ɗaya ba ta ba siyasa ba a ce kowa sai an bashi makami ba haka a duniya domin ana so ne a samu gwamnati wanda za a manta da aiki ba kuma a ce an naɗa mutane ba domin da zaran ka mutane da dama in ka ɗauko mutane da aka ce ka ba su mukamin gwamnati to za a biya kuɗaɗe da yawa na gwamnati shi kuma talaka yake gida ya za a yi da shi amma duk wanda suka taimake mu aka yi kamfen da su in allah ya yarda ba za mu mutu da su ba amma a ce kowa sai an ba shi mukami zai yi wahala ba mu a jihar kano ba duk ƙasar najeriya haka yake gwamnan jihar kaduna sanata uba sani tare da yusuf tijani to don kuka garzaya shafinmu na intanet a bbchausa.com akwai yadda majalisa ta tilasta wa bosun tijani neman afuwar sanatoci da 'yan najeriya a yayin tantance shi a matsayin minista to kafin mu salama ga maimaitawar wasu daga cikin labaran da kuka ji kun ji cewa tsohon firaministan pakistan ya umarci magoya bayansa su gudanar da zanga-zangar lumana bayan yanke masa hukuncin zaman gidan kurkuku saudiya ta ce za ta shige ga wajen tattaunawar sulhu da nufin samar da zaman lafiya a ukraine to da haka shirin wannan lokaci ya kammala a madadin lawal suleiman sulaiha kibe ke cewa mukwan lafiya Thank you.